wallahi wallahi alhaji duk abin da na gaya maka da gaske shut up makaryacin banza munafiki alnamimi get the hell out of my office ka gane alhaji i said shut up idan ka sake ka kara furta wata kalma daga bakinka sai na tabbatar da cewa wannan ita ce kalma ta ƙarshe da za ta dasa akan harshenka. ka alaikum alhaji dan allah zuwa na yi mun in baka haƙuri akan wannan lamarin so nake ka yi duba na tsanaki na san ka hau dokin zuciya amma ka yi haƙuri kai wa lamarin duba na tsanaki duba na tsanaki wani duba na tsanaki kike so na yi ƙare wannan lamarin bayan abin da ya faru da ni da ke fa da shauran 'yan uwa muna cikin damuwa muna asibiti ana kokarin yadda za a samu lafiyar yarinyar nan amma me ce mana sai muka neme muka rasa ta tafiyarta. muna cikin halin jimamin ta dawo ta faɗa mana me yasa a da ita amma tukuncin da za ta yi mana na damuwa da ta saka mu shine ta zo mana da waɗannan 'yan iskan yaran ta rasa ma waɗanda za ta ɗebo sai waɗanda 'yan sanda suke nema su za ta ɗebo ta kawo mana cikin gida Alhaji ai shi yasa na ce ka yi hakuri ka san har yanzu Yasmin yarinya ce a gunmu sai muna dan duba muna mata nasiya. Yasmin yarinya wannan uwar matar? Wannan uwar matar? Kike ce yarinya? Mata kuna da matsala a rayuwa. Shi ya saka a kullum in za a dakata taku yara lalacewa za su. Da ƙaton gardi ya yi abu sai a kalli a ce ai yaro ne. katuwar mace uwar mata za ce abu sai a ce yarinya ce yasmin da idan yanzu muka yi mata aure idan da ranmu bar yiwuwar haka mun zama kakanni ni da ke amma kina buɗe baki kina cewa yarinya ce ba ta san me me take yi ba a ɗaya waɗannan 'yan iskan a kawo cikin gida Yan sanda su ce ni na ɗaure wasu gindi ko su ni na sa su yi abin da suka yi sannan a ce wani yi haƙuri yau kallon zuba na tsanaki sai na cutu shi kenan. to barin gaya miki idan har ana son zaman lafiya ana son kwanciyar hankali a cikin gidan nan da ke da yarki ki je ki gaya masa waɗannan yan iskan yaran da aka kwaso a lokacin fita daga cikin gidan ba na san da ƙara ganin wani ɗan iska a cikin gidana. ni ma na san hakan da kai kai daidai amma shi ma da yake ya san ranka ya ɓace, sun fita sun tafi ba sai na ji ba alhaji ya ce don allah don annabi ka yi haƙuri ga kai ne bango madafa in ka faɗi yanzu ya zami dai ga dan iska ai ta cusa mun bakin ciki karshen an yi min a ce ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri sanadi na rayuwa akwai bukata zuwa antina ta kaina. Sannan ki ‘yar albarka. Diyar kirki. Ai eh, wallahi. na na na na na na labari. na na na na na na na na na rayuwa akwai bukata in ka zuciya ka ji can yasmin wai yanzu ina mariyar take yasmin magana fa nake miki ta tafi gaba ɗaya kin zo bayan gida kin tsaya kin taɗa rai kin ɓaɓɓata rai kin ko tsumewa ma baya mai kyau wallahi ki ji sauri ki kwantar da hankalinki ki ki haƙuri ni na san yadda zan yi ran shi ne ɓaci yanzu yayin ya hasala amma idan ya sauko zan je na same shi mu yi magana ni na tabbatar ba wani matsala amma dai kin san ko ban faɗa miki ba kamar da kika zo kin tarar da wayata akan kujerar nan a zaune ko shi zai baki amsan kuma cewa ni ce na tashi daga kan wannan kujerar na shiga ciki na bar wayata ana. wayan ki dai gashi nan amma waje kan na zauna saboda ina da daman da zan zo na a ko ina a cikin gidan nan ai ba a kurkuku muke ba gaya mata dai don har yanzu ni ban san dalilin da yasa take nuna sarauta a gidan nan ba kin ga hasina tun muna mu biyu ne da ke ki tashi salim alam ki bani kujera na na zauna to ba dai sai dai ki daga ni daga kujerar nan ki tafi da ni amma kujerar nan kamar zan tashi ba kafin nan kuma in kula ai duk abin da zai sami fesal da yaran na ya riga da ya same su tunda an riga an bashi ya tafi da yaran nan ba tare da sanin inda za su ji ba barin fesal ba tare da sanin inda zai je ba tamkar sakin akuya ne a garke kuraye ki haƙuri mana ki shiru kina ji to yanzu ina so ki tabbatar mini abin nan da kike yi na zuciya in har da gaske ne yanzu ma ki yi mana ga lokacin da abun zai amfani eh mana ki rufe idon nakin ki faɗaɗa zuciyar nakin za ki ji in har da gaske ne ki ji mu fa labarin da kika bamu a gidan nan kallon ki muke kaman kin zauce to a wannan lokacin wannan labarin da kika bamu idan har ni kika fahimtar da ni to zai yi miki amfani cewa kina ji wata yar murya to yanzu ki gwada ki gano inda faisal din yake ki gwada mana to ai daukan ki muke ba hankali ki kwata ki kwata yes wallahi karki tashi an tasina sai dai ta daga ki din mu gani yanda za ta yi ki a gurin ke ke ke ke ke ke ke ta bakin ki ki shiru idan ina magana da Hasina ki daina samun baki saboda ke ba tsaran yina bane a cikin gidan nan Hasina ita ce tsaran yina idan kika yi ba daidai ba za ta gaya miki gaskiya ba ta ga kin kauce hanya tana neman ta da ke kan hanya ne ta yi laifi gaya mata dai rashin jini rashin tsaga ok eh ba shakka <laughs> yanzu na gane inda matsalar take ashe rashin tarbiyya ne ya haɗu da rashin tarbiyya ke hasina ki ji tsoron Allah ni na tabbatar cewa idan wannan yarinya ɗaki ne ba za ki goya mata baya ta dinga yi wa mutane rashin kunya ba ke kuma ban yi mamaki ba saboda ko uwar ki ce take zaune a daidai nan za ki iya buɗan baki ki rashin kunya ma wanda kike so na gane inda matsalar take. Kin manta da wayanki. Idan kin tashi, ki maida shi inda yake. <laughs> Allah na gode maka. salam dadi gani abida a daren da mahaifiyarki za ta rasu riƙe hannuna ta yi gam hannunta yana karkarwa idanunta sun ciko da ƙwalla haka zalika nima nawa haka na tabbatar cewar magana take so ta gaya min na durƙusa a gabanta na kara na a jikin bakinta kin san me take ce min rayuwa akwai bukata in ka canjin labari Fesal. Ni na kawo su yanda na ji labarin su sun bani tausayi kuma suna buƙatar taimako sannan yasmin ashe da gaske ne yasmin duk abin da kike faɗa mana wallahi gaskiya ne kuma na yadda da maganar ki da zuciya kika kawo mu nan fa to alhamdulillah gaskiya in na ji daɗi da ka taimaka musu kuma na gode da fahimta ta da kai rayuwa akwai bukata nemi wasiya ne cewar in kula da ke abida in yi duk abin da na san zan yi domin in kula da tarbiyyarki da rayuwarki har numfashin mahaifiyarki na ƙarshe tana magana ne akan in kula da ke in kula da ke ke ce a cikin ranta har bar duniya amma na rasa ke me yasa gaba ɗaya kika saka shiriri ta a cikin rayuwarki. Me, me kuma ne daji? Me kika yi kika ce? Ni kike tambayar me kika yi? Abida ko kin ɗauka ba zan taɓa gane cewa ke kika turo min wannan sakaran yaron sare-sare ya zo na ba. Ko kin manta cewa a dalilin sare-sare sai da ne kwana uku ban yi miki magana ba. haka zalika ki tuna irin bacin rai da bakin ciki da kika saka ni a ranar birthday inki duk dalilinsa a dakin kasance yarinya mai hazaka mai basira mai kwakwalwa amma tun da kika saka ƙiyayyar badi'a a cikin zuciyarki gaba ɗaya kika koma lusara kika zamo baki da wayo ba lissafi to abin da nake so in gaya miki shine idan kika ce zaki ki ci gaba da irin halin da kika ɗora kanki a ciki zaki asara duk mutanen da kika sani daga ƙarshe ni ɗin da kike tutiya da shi ni ma zaki zo ki asara ta Faisal wannan kes ɗin naku abu ne abun dubawa. Amma shawara ya kamata mu yi amfani da social media gurin publishin waɗannan yaran saboda a san halin da suke ciki. kasan social media yanzu yana da ƙarfi. Za ka iya aika saƙo a social media ya je inda kake so ya je Sai a yi tagging agencies da kuma securities agencies sai a yi tagging ɗinsu a sanar da su halin da ake ciki. Gaskiya ne na yarda da wannan shawarar taka. saboda yana ganin ita kadai ce za ta iya sama mana adalci in muka bi ta wannan hanya to ya kamata mu musu bidiyo ko kuma abin da nake so da ku duk abin da aka ya faru da ku za ku faɗa za a ɗauke ku da inda aka yi aka kama ku da inda aka kai ku da wahalar da aka baku da duk guje-gujen nan da muka dinga yi komai da komai za ku faɗa kun ji ko taso to yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ke bari mu fara da ke To jama'a assalamu alaikum kun san da yadda al'amarin yanzu duniya ta dawo komai ba abun mamaki bane wa'annan yara ne yan kankana waka a bakin ne ita yafi daɗi zan ba ku yaran nan ku jiya aka sace su ina aka kai su daga ina aka sace su kuma wani irin wahalhalu suka shiga kafin Allah ubangiji ya kawo su wannan hannu waka a bakin mai shi ya fi daɗi bari ku ji daga bakin su me sunan ki. ni suna na fatima an sace ni ranar da na da daga makaranta ranar laraba komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata in ka bi zuciya ka ji canjin zauna ne ai ba sai ka kai mu na sai na ba ku minti goma sannan labai sannu sunana nafisa mujura faisal gaskiya wannan fuskar ta yi min kama da wacce wacce na sani nafisa amma kin daɗe rabanki da garin nan haka ne labai bana nan amma ina dawowa kuma sai ne ka tibis da wannan mummunan labarin batun faisal ɗin gaskiya ne daga ni har 'yan uwansa iyayensa ƙanwarsa baki ɗaya hankalinsu a tashe yake saboda ba mai jin labarinsa ba wanda ya san inda yake kai kaɗai ne na san wanda zai gaya min halin da faisal yake ciki a halin yanzu annur Islamic Medicine sun karɓi duniya cibiyar karɓar magungunan Hausa kairan mumbuman Sunana Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine Center. Wannan cibiya da kuka sani da shahara wajen ba da ingantattun magunguna akan matsaloli daban-daban tana ƙara albishir da kuma sanarwa al'ummar ƙasar Ghana. Muna nan da ofishinmu a nan birnin Accra a nan anguwar Fadama gaba da gidan chief imam nan gidan hajiya zainab mai albasa sai kuma ofis da muka bude a nan kumasi ababo number 2 gidan sarkin aski wannan cibiya na da babban ofishinta a cikin garin kano a nan hoto da tsamiyar boka daidai asibitin galula sai ofis mu da ke birnin tarayya abuja a nan light camp police station bayan fish market nan disel shelter plaza hawa na hudu ofis mai lamba 36 wannan magani na masturbation kilin zaki yana magance dukkanin wata larura da wasa da al'aura haifarwa mutum wannan cibiya na bada magani bangaren ciwon hanta ko ciwon koda ko matsala na infection komai jimawa shi wato std wannan shine ingantaccen maganin sanyi wannan kuma shine maganin ciwon mara lokacin al'ada muna aiki da tsari na zamani wato delivery service wajen aika magunguna ga kasashen da ba a samun damar aikawa a baya kamar su libya cote d'ivoire abidjan ko Europe duk muna aika sakonnin magungunan mu cikin ganganin lokaci da dar Allah subhanahu wataala wannan muna kiran shi prostate cleanser magani ne da ke magance dukkanin wata larura ta prostate da yayi datti ko ya tsuke ko kuma ya samu enlarge wannan magani yana magance shi wato ya zama idan ka zo tarawa da iyalinka ruwan sha'awarka baya fita da sauri wannan magani yana magancewa waɗannan kuma akwai maganin ciwon sanyi a cikinsu da kuma mini prostate cleanser duk ga mutanen da suke da matsala na al'aura kowace iri ce wannan shine spam booster magani ne da ke ƙara yawan 'ya'yan halitta da kuma volume na spam ɗin mutum ana amfani da shi tsawon sati ɗaya sai kuma waɗannan magungunan masu fama da matsala na premature ejaculation ko kuma rashin karfi ga ɗa namiji wannan yana tasiri a wannan layin insha Allahu wannan ga masu fama da matsala na kankancewar gaba wato ga maza kadai wannan magunguna ana amfani da su tsawon sati biyu gaba ɗaya duk wata larura da kake da ita ta al'aura Allah zai yaye maka da Allah subhanahu wataala rayuwa akwai bukata ka bi zuciya ka ji canjin Idris a zauna zauna zauna zauna ah. ya aiki kana kana yi wallahi ana fama sa ana ji Bitrus yes mun je mun yi iyakar binciken da zamu yi amma dai duba da kanka gani Isa? Alhaji Isa Isa na gani. Isa Isa Alhaji Isa Isa na ka sani. Amma Alhaji Isa Isa ɗan siyasa ko wani? dan siyasa na wanda ka sani shi to ni haɗin fesal da gidan alhaji isa isa to ka dai gani ka san na gaya maka hmm. a lokacin hmm. da motar ta zo ta ɗauki fesal na ɗauki nomin motar ka faɗa sa to shi yasa ni bi turu namban motar ni je ni gano cewa wannan motar ta alhaji isa isa ce mun yi nasarar ceto yara hudu ni da fesal kuma mun yi iya bakin ƙoƙarinmu domin mu ba su kariya sai dai na gamu da yaudara da cin amana a cikin wasu daga cikin ma'aikatanmu wanda nake tare da su kuma ne da su ƙarshe dai kamar da nake gaya miki gani ni a nan yanzu a ɗaure shi kuma fesal ya samu nasarar guduwa da yara biyu wanda a yanzu haka suna hannunsa na da haka su kuma sun kama guda biyu suna hannunsu wannan shine bacin rai na ma. Na da wa ina ilaihi raji'un. yanzu ya labai a tunaninka shi Faisal din yana ina kuma wani hali yake ciki babu wanda ya nema a waya kuma shi bai dawo gida ba hankalin kowa a tashe yake Nafisa babu abin da zan iya gaya miki domin ina mai tabbatar miki da cewa duk wannan hirar da muke yi suna jin saboda haka wani abu dole sai a rufe shi abu ɗaya kawai zan gaya miki lallai lallai ki je ki samu mahaifin Faisal babarsa da ƙanwarsa ki musu bayanin akan cewa lallai lallai su yi taka tsantsan wajen fita sa'ilin nan in sun samu ne su yi ƙoƙarin neman wajen ɓuya na ba za a san a ina suke ba saboda waɗannan mutanen na mai tabbatar miki da cewa suna nan suna neman su ta ko'ina ruwa a jallu don su yi garkuwa da su su biya bukatar su. lokacin ku ya kare Allah ke amma amma um, na gode tsaya maka ji ba wannan ba ka sa abin da zamu yi mu yi gaggawa tashi da ni da kai mu je gidan Alhaji Isa Isa tun kafin gana ta kullu wataƙila za mu samu saurin yaren nan guda biyu da shi ma fesa ɗin kanshi aure. kai faisal wai ka san me yake faruwa kuwa wannan bidiyon fa shi yake trending yanzu a Najeriya mutum dubu hamsin ne suka kalla dubu uku comment dubu biyu retweet a Twitter kai kalla shi fa yake trending yanzu kai ni babu abun da ya fi birge ni ma irin yadda ake tagin din hukumar DSS da kuma hukumar 'yan sanda. Masha Allah. Ma yanzu Eh, tun da haka ta faru ina ina so ku yi haƙuri zan je gida in ga mahaifana saboda kwana biyu dubban haɗu da su ba zan je in gan su in yi so sai in dawo haba fesa wannan ai ganganci ne a halin da ake ciki yanzu bai kamata ka je gida ba ka san babu fa inda mutanen za su fara tankara sama da gidanku bai eh, sanin haka yasa ni ma ba zan shiga gidan direct ba dole zan bi lunguna lunguna in yi laɓa-laɓa da iyayen da zan iya yi amma ina da buƙatar in ga mahaifana saboda ba mu haɗu ba kwana biyu ya yasmin gaskiya ne ban da goyon bayan haka ba bai kamata ka tafi ba ya kamata ka tsaya muku lafiyar ka tana da muhimmanci fesal gaskiya ya yasmin ki hakuri yanda kika sa akan wuta nake tunda abin da ya fara kwana biyu ban ga mahaifiyata ba kanwata mahaifina ba wanda na gani ciki ba abin da zai faru da ni dole sai na je gidan a ah, in dai ya tabbata za ka tafi to sai dai in baka wasu kayan ka sauya saboda ɓadda kama ai ba za ka tafi a haka ba ai wannan ma sun ishe ni ne ba da to da haka ne kira mu tafi hariya kai zauna da yaran nan yasa a'a gaskiya tare za mu tafi Reshe ya juye da muji ya sare sare Kuma na san babu laifinka. Ka yi iya bakin ƙoƙarinka. Kuma ka cika mana alƙawari. Yanzu yadda za mu yi shine ne zan sallame ka. Zan baka kuɗin mota. Ka koma garin ku. Ya naga kayi shiru tun azuba ka ce komai ba. Lafiya? Kalmomin da mahaifinki ya jefe ni da su sun taba min zuciya mutuƙa gaya. Kullum su suke min yawo a zuciyata. Tabbas ya kamata na yi wani abu ta yadda sai bulama ya janye kalmomin da ya jefe ni da su. Kai co, sai dai kuma gashi daga ni har kai babu abin da za mu iya yi akan lamarin nan. don haka ka sawa zuciyarka dangana kawai ka manta da abin da ya faru. Tabbas ina da wani abu guda ɗaya wanda na rike ko kuma na ce ina da hanya guda ɗaya wadda zan tabbatar wa da Alhaji Bulama badi'a tsohuwar matata ce. Ka daina yaudaran kanka sarai-sarai. wannan duk wata hanya ce ta wahalar da kanmu don haka ka manta da abin da ya faru kawai akwai ya tsakanina da badi'a me ka ce kamar yadda kika ji da kunnanki haka nake nufi ina nufin muna da ya wadda muka haifa ni da badi'a tun bayan da muka haifi wannan yarinyar talauci ya sa na bar garin badi'a ce ta ci gaba da ɗawainiya da ita ita take kula da ita take yi mata komai a matsayinta na uwa da ta haifi wannan yarinya tabbas ganin aimana shi zai sa bula mai gasgata ne kuma shi ne abin da zai karya alƙawarin badi'a aimana aimana lokacin bayyanar ki yayi eh to ka bashi yawwa idan ka bashi kudin ai zai gaya mu kuma duk yadda kuka yi ai zai a ah. duk yadda za ku yi magana da shi yawwa eh to ba damuwa ka dai yi ƙoƙari ku haɗin ka sha mana ka gane duk yadda dai za ku yi ku yi maganganun ku iya su maganganun ku amma kada dai abin da zai zama wannan to ok to to to shikenan eh me yake kaji ko kaji magana banza ko kaji magana banza ko to ta me ba bashi kudin kadi yadda za ka yi ka same shi mana ya fada kudin mu ha ta ji dan buhu ba ba Asina? Me kika yi? Ke dalla ta sha ne mana juice da kika aje. Me da na sha juice din da kika aje? Sha kika yi? Ki duk abin da zaki na sha. Oi. ki daɗe an fito? Me kike so a maki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na miki laifi ne? Na Allah na miki laifi ki haƙuri. Zan ki shi daɗe. Halo Amina? Amina an samu matsala ba.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 hukumar 'yan sanda tana alfahari da jami'ai irin ku. Thank you sir. Kuma nan ba da jimawa ba ƙarshen wata insha Allahu za a yi karramawa babba ta jami'an 'yan sanda kuma ina tabbatar maka da kai. Thank you sir. Bayan haka wato to kaji dai abin da yake tafi da mu ikon Allah wato duk bayanan nan da kuka yi gaskiya ne ba na tantama sunansa da ka faɗa kamanninsa da waɗannan yara guda biyu ƙanana tabbas na gansu da idan nan nawa kuma lambar motar da kake magana kun ɗauka kuka biyo sawu tabbas lambar mota ta ce ta gidan nan a ciki aka ɗauko su aka rage musu hannu aka kawo su na gansu a cikin gidana ra'alin aini tabbas an kasu cikin gidan nan to ranka ya daɗe shi wannan yaron ka san me laifinsa a'a sai ka faɗa kaga wannan yaron ya yi kidnapping ne na yara guda huɗu ya yi rafin ɗin guda biyu suna nan jina-jina ko tafiya ba sa iya yi sannan ya gudu da guda biyu sannan bitrus ba ma wannan ba alhaji mutanen gari suna ganin girman ka suna mutunta ka gaskiya ne ka taimaka mana ka jawo mana yaron nan mu tafi da shi ofis ba a nan gizo yake saka ba yanzu haka zuciya ta kunci take yi saboda na samu dama watakila na saki amma kuma ba na saki da gangan ba ne kaga bayanin da yallaɓai ya yi kamar ina duba ina kallon yaron nan da kuma bayanin da 'yata ta yi a akan haɗuwarta da shi sai na ji zuciyata ga baki ɗaya ba ta yarda da shi ba suka roƙa a kan a ba shi guri ya zauna da shi da yaran nan ban yi ƙasa a guyo ba da shi da yaran take na buga masu stamp na kore shi daga gidana ka salami shi tafi hukumar 'yan sanda ta baka cikakkiyar dama da iko domin ka je ka kamo baba sarki da bulama a duk inda suke maka gurfanar da su consider it done sir hukumar 'yan sanda tana alfahari da 'yan sanda jami'ai irin ku jajirtattu thank you sir ina ƙara tabbatar maka hukumar 'yan sanda ta tashi tsayin daka za ta tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro Allah ya bada sa'a thank you sir you're welcome of course ya zan yi gashi kana faɗa ya ya yi kidnapping ya yi raping ya kan sauya ya kan sauya yalla bai kai kanka ai ya kamata ka jinjina mu hello kofur how can i hold a criminal in my house kamata ka jinjina mun ka kan cewa kwakwalwata tana ja a a kai kai kai Allah dakata ka gani ban da har ban san wasa tsakaninka da Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa na ce a ah. yasa bitrus sa akwai matsala ya aka yi bitrus lafiya sai da za ku abu ni dai ba zan matsala matsala me muke faruwa AC yana ofis ya ciro bala alhamdulillah sannan ya bashi oda ya kamo baba sarki da bulama to ka ga muna cikin tashin hankali ha bitrus ƙarya kake wai kira kama na ga maka kofur ne na kanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu je oh, shit Ga mu je baka lafiya a ah, ah, yalla bai bak to yes kulos. Sumayya! na komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata ka bi zuciya ka labari ooh oh, oh, na na na na na sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata rana dubu ta barawo rana ɗaya tak ta mitaya alhaji bulama you have every right to remain silent whatever you say will be used against you in a court of law bi zuciya ka labari na na kafin dai ya kamata dai mu duba da kyau kafin ka sauka mu tabbatar dai babu wanda ya biyo ina ganin ba ma da za a biyo mu lungun nan ba ba wanda ke ganin mu Allah ko? Allah. Na ga gidan kama a kulle kuma. A kulle kuma? Yashin. Ka bari ka fara kiran su a waya ka tabbatar da halin da ake ciki kafin da shiga. Ali ban taba zuwa na gida a kulle ba, ga ta da yan ƙara duba an tabbatar da da dai ka kira su zai Faisal? Nafisa? lamarin haka ne uku so uku ne Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Sa'adatu Dahira Ahmad a yau mun ziyarci cibiyar sassauci Islamic Medicine Center zan so malam ka gabatar mana da sunanka Assalamu alaikum wa rahmatullah to alhamdulillah bi ni'imati alhamdulillah bi karamati kamar yadda kuka sani suna na muktar sa'id tahir shugaban cibiyar sassauci islamic medicine to malam za mu yi maka tambaya akan cututtuka guda biyu da cuta mai karya garkuwar jiki wato hiv mutane suna cewa akwai maganin shi shin da gaske akwai maganin cuta mai karya garkuwar jiki to game da cutar hiv duk wanda ya ce maka babu maganinta to Allah ne bai haɗa shi da maganin ba idan kuma ka zo cibiyar mu bi iznillahi in dai akan cutar HIV ne to magana ya ƙare maganin muna ba da shi tsawon wata biyu ake amfani da shi duk girman cutar a jikinka za ka rabu da ita bi iznillahi kafin mu baka maganin cutar dole sai mun san kana wani mataki ne kafin mu ɗauki magani mu baka idan kana kano ne zaka zo ofis ɗin mu gwada ka mu ga adadin cutar idan kuma kana wani gari ne za mu saka ka je asibiti a gwada ka a ga adadin cutar sai mu tura maka magani in kuma kana Kano ne ofis mu ko kana Nijar ne ofis mu to zaka zo har ofis ne ka zo a gwada ka a ga adadin girman cutar a jikinka a ɗauki magani a baka bari ku ga yadda magani wannan shine maganin cutar ko shekara nawa ta kai a jikinka idan muka haɗa maka zaka rabu da cutar gaba ɗaya cikin izinin ubangiji in dai batun HIV ne wannan shine maganin ta masha Allah to malam sai tambayar mu ta biyu muna so ka yi mana bayani akan cutar istimina'i wato wasa da al'aura shin yin hakan yana kawo cutarwa ga lafiyan masu yin wasa da al'aurarsu? sosai ma kuwa shi matsalar istimina'i masturbation kenan masu yin wasa da gabansu ga ɗa namiji ga kuma ya mace illa ne mai girma illa ce babba sosai yana haifar da cututtuka da dama waɗanda idan muka ce za mu lissafa cututtukan da yake haifarwa to za mu ɗau lokaci mai tsayi amma zan faɗa muku ƙalilan daga ciki yana hana aihuwa yana taɓa ƙwaƙwalwa yana sa rama a jiki ga maza yana sa su ƙanƙancewar gaba ko saurin inzali ko fitar farin ruwa da ka je ka ta magunguna kala kala ma ka ɗauka an maka sihiri ne ko sammu ko wani abu to ba wannan matsalar ba ne maganin istimina ya kamata ka nema domin ka yi floshin ɗin problem ɗin da ya haifar maka a jikinka. idan ka zo cibiyar sassauci muna da maganin sassabi da wanda za mu haɗa maka ka yi amfani da shi ka rabu da cutar gaba ɗaya bari nuna muku yadda magani yake idan ya mace ne wannan ne muke ɗauka muke bata shi kuma ɗa namiji yana amfani da waɗannan ne to duk wani cutar da na iya haifar masa duk zai flushing ɗinsu gaba ɗaya da izinin yi. to malam cibiyar ku ta sassauci islamic medicine Idan har al'umma suna bukata su ziyarce ku, kamar ina da ina za su je domin su same ku. Wato ga wanda yake Najeriya muna cikin garin Kano akan titin Zoo Road daidai gidan Zoo. Maimuna Shopping Complex, saman Bene, shago mai namba 36. Ga wanda yake kasar Nijar kuma zai same mu ne a Maraɗi, gidan ruwa saman Bene, shago mai namba 21. Yawa, insha Allah duk wanda yake waɗannan guraren zai same mu sannan kuma idan kana nesa irin kasashen waje duk inda kake muna tura sakon mu ana tura shi insha Allah yana isa cikin kankanin lokaci wato har ka zama mijinta ce tun ba a je ko ina ba kar a bani kuliya wannan mata fa mahalinta halinta ne munafunci a unguwan nan kowa Za ka sa ta a gaba ku fito daga yin aure jiya jiyan nan amarya a titi kula da ni ka bani kauna kaji kaji jiki na san ki yayi mini gurje Ba ni na sha zuma ta sokar kan yi geji wallahi illa ta min ina ya shiga ni ko afim ban taba ganin irin wannan abun ba abun hadda tonon asiri karamin dan iska ne na san shirin da nake yi a kansa wani irin mataki umma shi mutuncin uwar matar tashi ba da wayata kamar yawan ba da wayata ka bani wayar ka na ce ba zan ba da wayata ba ai da ita kake cin amana ta munafikin Allah yadda na tsara abin nan haka nake so a tafi min da shi bai san cewa to fik yiwa ta bane kowa fa da irin fahimtar sa ga satar mota da aka yi min daga ɗauko kayan ba zan bude ba gara na kashe maka shi na kafin ya kashe ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai na rama duka na tauke dan Allah dan annabi ki yafe mun hafsa wallahi alhaji wannan yaron munafiki ne wallahi wayo mota ta wayo mota ta ah! cikin dare a ce har yanzu ba ka amarya ba me ake jira kamar ya nasiha eh, ba na bukatar nasiha kawai ka ce a ba ku tahu zan kai karar yaron nan kotu a raba auren nan kowa ya ta. abba kashe aure fa ka ce yo ma zama dole ma a raba auren ki da tawfik Kaka! ba kyau irin haka wuyanka ya isa yanka mata ta fitura da kishi a tarkace kaɗai mai kishi wato har kin samu bakin magana irin wannan ita za da a matsayin sirikata sai dai ka sake ta a raba auren nan wallahi don tana aiki ina taimaka mata dama haka ake auren haka na ce maka kai dama ba ta tsintsiyar ka ne yar iska karuwa don uwarki ne kike cewa karuwa an faɗa miki karuwa fatika in dai mazinaciya ce ni da ubanki nake yin zina ka san Hafsa tana da iskokai iskokanta ne suka shiga jikinta wallahi abin da ke kan ya fi karfin iska sai dai guguwa kai ce wani dama amma mu ba ruwanmu da dama ta yi kuma fa duk muna da wannan damar wace ce wani umma kuma ni ne kira ki aka ce ana wani abu kiye kin isa ina magana ki bani ansa an faɗa miki inna lillahi wa inna ilaihi wan wanwan wanwan kina da mun bahaushin kare kenan wanwan